saboda san ku da muka ji yadda muka ya san zariya kwarai da gaske Allah ya san ga umarin a gwamna ina ba wa yan uwa hakuri waɗanda ba su kuma karanta tambayoyin su ba saboda tambayoyin suna da yawa amma abin da muka iya kokari mu yi shine waɗanda suke da alaƙa da darasin da malam ya karatu a kai dalilin karanta su shi ne a ƙara samun fa’idonci a kan maudu'i da malami magana sai. Malam wannan mai tambaya na farko tana tambaya ne akan cewa tana so a yi mata cikakken bayani akan wasu mutanen da suke cewa wai matarka ta ci haƙƙi a kanka a kan iyayenka. suna cewa wai matanka ita ce dolanka su kuma iyaye su kyautatawa ce tsakanin da su ya wannan magana ne a wannan magana ce da malamai ke yi cewa in ana magana kan haƙƙi ne mai tasowa haƙƙi domin tsakanin ɗa da iyaye in suna da wadatar da suke iya ɗaukar nauyin su kai ma kana iya ɗauyin nauyin kanka to tsakanin ku sai dai kyautatawa sai dai kyautatawa mun gane wannan amma ita mace ko tana da wadata ko ba ta da wadata tana da haƙƙi wannan hankokin na ta dole ne sai ka ɗauka to wannan shi abin da malamai suke kalla sai sai tsakanin miji tsakanin iyaye da mace iyaye kyautatawa ne mata kuma haƙƙi wannan gaskiya ne musamman idan iyaye suna da wadata kai da za ku gane wannan ga iyayenka suna da wadata ga matarka tana da wadata abin da Allah ya dora ma tsakaninka da iyayenka iyayenka shine ka kyautata musu domin suna da damar da za su ɗauki nauyin kansu amma ita wannan matar ko tana da kuɗi ko ba ta da kuɗi tun da kai da ka aure ta to haƙƙin ta yana kanka amma ana magana wajen ganin girman daraja ne da kima da daraja misali yanzu kana da wadatar da za ka ɗauki nauyin iyalinka da kuma mahaifiyarka to a nan gurin ba wani dalili da zai sa ka mai da mahaifiyarka koma baya duk abin da kai wa matarka kai wa mahaifiyarka sa ko sama da shi wannan shi ne kima shi ne karamci Allah sa wannan da tambayar ta fahimta wallahu ta'ala alam. Magar wannan sun ce tana da miji da yara uku na abin yake ba naira dubu daya na rana ba a samun dubu daya sai da na haka kuma suke rayuwa kuma ana cikin wannan yanayi sai kuma jin karo a wuri da shi kai malam har suna rubutu cewa tana so da rage amma ta ji an ce gwamnati tana neman suki wani ta Allah zai ke suki da fita to malar ya za su ta ga dole abin da na faɗa ne ko kagon na ɗan dan mutumin da yake ba mace daya da yaya uku dubu daya ko ɗari bakwai saboda san matan ya yi zai karo kirri a wannan aiki sai a zariya sai a zariya bayan da za ka samu wannan sai a zariya mana ba ga bane Ha, ah, zan ki baya ji a gaskiyar magana gaskiyar magana iya daga cikin abin da ya mai da mu hausawa koma baya wannan magana tare da ne ana yi shi ne a matsayin raha wannan duk ƙasa hausa ne wannan matsalar za a ga mutumin da ba zai iya ɗaukar nauyin mace ɗaya ba ya yi mata biyu wallahi muna yara muna yan secondary school na san wani bawan Allah ba wannan ba magana tsari ba ce ina faɗar abin da yake waƙi ne kar ku ɗauka ne magana doya wannan nan nufin wata a'a mutumin doya yake siyarwa akan baro a Kano mai tura baro fa amma matarsa kuma ya biya kananan unguwa inda a lokacin haya ba ta wuce dubu goma ya kama gidaje guda hudu bai da gida fa tsakanin Allah yanzu mutumin da bai da gida ya kamata ya mata biyu ma a ce mata biyu suna gidan haya ne a fahimta ta bai kamata ba babu laifi ɗaya gidan gidanta ɗaya ka kama mata haya wani babu laifi a ci sannan a wannan zamanin a gaya min yadda za a yi mutum ɗaya dubu ɗaya ta ishe shi yara ta yawon da jin shi ya isa yanzu a kalli yaran ka yanzu idan kana da yaro a jami'a alal kalli a ce abin da zai kai shi makarantar shi shine ɗari uku ya dawo ɗari uku dole sai ka ringa bashi in dai kana da hali sai ka ringa bashi dubu biyu saboda in zai wuni a makaranta sai ya ci abincin dubu ɗaya ɗari hudu mazan shi kadai na farko da ma da yake zarar da ta in babu ci in babu ci to sai su gaba da malibin haka ana nema ana addu'a har Allah ya yi saboda Allah ta yi da yin fi su sa'atin mai sa'ati wa man kudura alayhi rizqu fa yunfiq ma ataahu amma amma idan idan mugunta mana yana da hanyar da zai samu yake mata haka to wallahi sani ranar alkiyama wannan hakkin na iya kai shi tar jahannam domin shi aure magana ce ta hakki in ba za ka iya ba kai kakura sannan abin da zai nuna cewa wadata ce don Allah mutum da yake ya ba mace dubu ɗaya ita da ƴaƴanta guda uku ka kaddara ma duk wani abin dafawa akwai shi ka ce za a samu shinkafa za a samu taliya za a samu makaroni ko musamman ma gidan kuma ce za a samu gurasa lafiyayya duka a ce a gidan akwai don Allah dubu ɗaya ta a sarrafa mana ka kaddara ma ba da wani gas ko electric take amfani ba da gawayi take amfani gawayin nawa za ta siya ya dafa mata abincin da take da safe da rana da dare to wannan haramun ne bai kara aure kuma auren da ta kara ma a haramci ya kara shi haramun ne ya kara aure shi karin aure wadatar gabata ta biyu shi ne idan ta nemi ya da ta yi inda Na ranko na shari'a yake hawa kan mace idan ta nemi aure idan babu dalilin neman haka misali yanzu wannan ba ya ce da ita ba ya ɗaukar responsibility ta ba ya iyawa tuntun bi da bai iyawa kuma yadda ya ɗauko sai kawo to ya kamata ita ya wuce mata kun ba haka ba kuma ya gyara ya ringa kawo mata lafiyayyen abinci da kuɗin cefane ne mai kyau amma ba haka ba ba za ta zauna iya daga cikin abin da ke lalata cikin mata shi ne ba ko haihuwa mace ta ko haihuwa mace ta iya da cikin nasar kuna ana biya muku a asibiti mace ringa cikin abinci tana da ciki sosai saboda rashin cin abinci zai iya zai iya kai ta zuwa ga wani application Ku da haka ana ita ne ne saboda mata wannan babu wani fiye a ciki shi kuma sai ji tsoron Allah ya sauke mata tun da ba zai iya ɗaukar nauyinta in kuma ba haka ba ya dauki nauyinta kamar yadda shari'a take a dauki nauyinta amma nan ga tare da saki ba wani abu ne wallahu ta'ala wannan don ce malam kafin da rashin kuliya ne da ta ga wani da ce tana son shi <laughs> Ke ba ke yadda tambaya ba. Shirin da malam ya yi abin da ansun da yake so ya bayar da. A ni abin da nake so da ce shi ne, a musulunci ba haramu ba ne. Domin ga masu zo ka samu manzana ta salama ta ce na ba ka kai na ka aure Da wannan malamai suna dogara a kan cewa babu wani ne shi mace making offer na cewa tana son wani. sai dai ni ba na ba na ziga mata a kan haka amma dai ta ce a shari'a babu laifi saboda mace ba irin namiji ne. ni yanzu kamar ni zai ce mace ina son da ce ba ta suna ba wani ba. amma mutum ce tana son mutum kuma yake baya san ta kuma akwai ba. ya da duk ta damu sannan wani namijin bai san karamci ba duk mace da ce ma tana son ta ta karraba ka saboda gana ma ta ita ba ta san ka to za ka macen da take ma tana son ta ta mutunta ka ɗaya daga cikin biyu in kana son ta ka ce in eh, kana son ta kun ba ka son ta kuma ka mutunta ta ka wulakanta ta to amma namiji da wannan zai samu dama wata rangin ga miji gori sai ba kika ce kina so na ki suka suka suka ta da to da ka idan mutum ne mai mutunci da ya san ya kamata babu laifi ki kike masa kina son shi wannan babu laifi amma in kisa zai wulakanta ki ko zai ci mutunci su bana goyon bayan haka duk da dai yanzu mun shigo halin da wannan wani abu ne mai sun wanda ba shi da wahala to wannan dai shine abin da na faɗa wa alam a an san irin wannan tambaya ya samo asali ne daga Kano saboda yawan mata a Kano ya kai mace za ta fito gidan rediyo ta ce tana da gidan kanta tana da jari miliyan goma

Bana wani suke cewa tana da miki, amma tun da suka ci ba su taɓa zama minti talatin su gida ba. Da ya shigo gida ya taɓa da sun zai ka yana da majalisar da yake gida. In ka yanci a gida ya zo kwanciya wani su. Kuma ta yi ta hanyar abin ya ga ya ba. A kusa wani abu da na yi tafi a aikara, aikara zai yi ne eh, eh, eh, shekara hudu na tafiya yi ikara na yi 2001-234 duka a Na naka wannan matsalolin da kuke fada a nan gudun, buskai ɗaya busa ɗari ba na tambayoyin da ake min a ikara to kaga tunan da na zo nan yanzu na ga irin wannan tambayin. na san duk ƙasar zariya wannan shi ne halarci muna gane ya ba rama ne ba ne ba rama ne ba ina ba da labarin da daga gani a jariya kuma ka san irin na san kan baki ma zaune ne. suna kasuwanci suna aiki shi sa shari'a ma ta kawo akwai nikahul misiyar kawo mace saboda tana da wadata don a samu jin daɗin zama to ba inda ake samun wanda sai a Kano saboda matan Kano ma'aikata ne kuma suna yin kasuwanci da haka duk lokacin da irin wannan matan suka fito waɗanda suke zuwa su su suke fam in an samu mutum goma za a ga mutum takwas daga zare su wato shi ta dakta ba ina jin yana fara zama <laughs> ina jin dakta a ba ya ce ne a bai yi kasuwa ba a da daga shara da ya wato gaskiyar magana a zaman aure mata kula da hakuri gaskiya gaskiya wato iya daga cikin abu muni shine zaman da maza suke yi a majalisa abinda maza sallama ya nuna bayan sallar isha'i azala yana kyamar afto fito hira a wannan lokaci domin wannan lokaci ne na iyali to amma a ce mutum ita shi aure ana ce suna lafiya sai an ga zauna ana tattaunawa a hankali kana fahimtar ta tana fahimtar ka amma mutane sun fito je su zauna a majalisa ko ga babban mutum wani dan kallon ne ka ga mutum da matarsa da yayansa yana zuwa gidan kallo amma matarsa ya bar a gida a zaune su kuma ta abin da suke su suna son samu mutum mai kulawa kuma bayan sallar isha ina za ka to da rana ka tafi neman kudi da rana da daddare kuma ka je majalisa to ita wace ce a wajen to wannan abin gaskiya kuskure ne majalisi ki ringa mai nasiha in ba zai wuce samu wadansu su mai nasiha domin dole na adam siyarin da zama da iyali sai na sanin matsalolin shi wannan shi ne ka'ida ‘ya’yan da ka zauna da su hatta irin faran-faran iyali da shi ka zama kana faran-faran da su ka su zama abokanka wannan ba zai sassa raina ka ba me suka ganna a gida ina wasa da yara na yadda ya kamata amma ina fata rai kowa ya san cewa nan wuyan nan goyon area Tudaka da ka magana ta gaskiya shine maza su ji tsoron Allah sai na zama majalisa manzo Allah sallallahu a wajen zaman majalisa ya faɗi wani ya ce iya wal julusa fil turqat yace na ne ku da zama akan hanya a majalisoshi sabai suka ce malana buddin inna ma hiya majalisuna na ta tahaddasu fiha ba mu da wani guri da muke zo na mizancen duniya sai a wannan majalisar manzo Allah ce fa idza abaitum illa al majlis in kun ki sai kun zauna a wannan majalisar to fa aqtul ka hatta ku bawa hanya hankinta na dai shine gasdul basar kar ku ringa kallatar ne wa kafful ada sai kun kiyaye harshen harshen ku sai kun kiyaye shi ba za ku dinga maganar mutane ba wa raddus salat duk wanda ya muku sallama sai kun ansa wal amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar da mari da kita da hannun ganguna shi ake yi a gurin in dai ba nan za a gurin ba manzo Allah ya ce gidan kai wadace ka ka zauna kai da iyalin ka ku ci gaba da tattaunawa kuma duk namijin kwarai baya zama majalisa duk namijin kwarai baya yi yaushe ka gama ayyukanka har ka je majalisa ka ga wannan kuma dan Allah sun banda ma mutum da Allah ya so ya adabtar da shi ya za a yi ga mace Allah ya ajiye ma ka gida ita ka je kawai ka tawo da gurin wadansu da muryar su ba daɗi yaman eh komai nasu daga gagasa ta ke shi ga wata za ta zo nan ta ma kwalliya tana iya yi tana kaza tana kaza to wannan in Allah ya so mutum ya sha wahala shi ke sai in Allah ya ko mutum rabin wahala ka ko kana bar baka iska na shi ba kuskure ne wannan kuma ina ba shi malamai musamman na nan gurin shawara maza a masallaci a nan da biya musu gaskiya wallahi mata sun fi maza kokari a cikin zamantakewa aure akwai mata da ba su da kirki amma duk auren da ya yi shekara goma shekara ashirin wanda ya bayar da contribution mafi yawa a zaman auren za a gama mace za a gama mace shi ta na wani sai da yawa daga cikin kusan taba ganin wa'azi na sai ne maganar uwar gidana na ce ita wannan nubu area ce daga shirin su nubu area ce saboda ne saboda mata suna da kirki wajen zamantakewa su kuma maza maimakon su zama masu cika alkawari sai zama ba sa cikawa daga cikin rashin cika alkawari malam za ga mace mace ta zauna da kai a cikin talauci a talauci amma ka zo ka samu dama wai ba abin da za ka saka mata ita shine sai kawo kishiya na taɓa ganin wani mutum da wani case ba sani ba shi ba kuɗin zariya case ɗinsa shi ne harkar irin hayan mota yake yi sai rasa mota matar ta sai da gonarta da kayan ɗaki ta bashi aka sai sabuwar hayi yana fara tuka wannan hayi kawai sai ya fara dashi ɗaukan da aka bashi na dashin nan bai bai mata da kayan ɗakin ta ba bai bai mata da gonanta ba kawai sai ya je manomin da ke sha saboda tsafagen zalunci saboda tsafagen zalunci shi sa idan mata suka ce namiji ba uba ba ne, ko ba ɗan dan ba ne, a'a ba wai kowace mace ce bata isa faɗa ba akwai matan da ya kamata su faɗa akwai matan da ya kamata su faɗa wallahi yanzu idan ka je kotu duk mai zuwa kotu ya sani za ka je ka ringa wani ganin wani irin cases na ban mamaki na san mutumin da na ga kefinsa ‘ya'yansa shida matarsa ɗaya Legas yake tafiya har zamanin wannan wahalar na tilibin nan abin da yake aiko musu a wata ne dubu biyar wallahi dubu biyar wannan dubu biyar ba, babu masara babu gero ba garin kwaki ba ranar ɗebo abinci masu wahala ko masara garin kwaki waye duka babu balle shinkafa ko taliya ko makaroni ko wani abu babu wai dubu biyar wallahi muna da wani kwamiti sai mu ne muka ɗauki ‘ya'yan daga ciki wasu muka sa aka koya mu sana'a akwai babbar su mace muka sai mata keken ɗinki na wajen dubu ɗari tamanin haka muka ringa musu ka ɗan samu damar tsayawa da kansu sannan gidan ya tsaya amma za a yi kana da ‘ya'ya shida da mace wani ka ringa ba su dubu biyar a wata sai to ko ruwan da za a ringa dafa abinci wajen shi abu kuma namiji bai damu ba kuma wannan da zai samu wata dubu ɗari biyu da hamsin wata bazawara zai kyalla ido ya je ya ɗauko ta tsakani da Allah mata suna da alƙawari a aure masu za aure ka ba su kada ko su ce ta manajin da kai amma namiji wurin da ya samu dama sai ce kishi ya mata kan wannan ba daidai ba ne dan Allah malamai a ringe wa maza da siya duk mata da za ta da depression wallahi maza ne suke samu su maza ne suke dawowa ko mutum ya zo kin sha wahala sa kin yi komai sai je ya auro wata akan ke fifita ki ta fifita ta bai da mace sai ita duk wannan wahala da kika sha kin sa akwai malaman da suke fatawa cewa in ka auri mace ka a cikin talauci sai ka zo kai kuɗi to wajibi ne da ita da 'ya'yan da ka haifa suka sha wahala a cikin kuɗin da ka ware musu wani abu dan su wato su ci ko daga waccan molewar da suka kuma dan Allah matar da ta same ka ko dina rayuwa ne ita daidai take da matar da ta same ka da finance أو ما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرب وما يستوي الأحياء ولا الأموات الله يسمى ذلك tambaya ta yawon karshe wannan ta ce tana da in shekarar da sauran koma mijinta ba yana duniya amma a wannan halin duniya kwata-kwata ce ta daina ta sa mishi abinci da ya zamana jikokin shi su ne ke kula da su to ita ya zan wannan zaman da ta ke a gida ba ta su ba komai ne matsayin zamanka zaman da saman aure shirin ba ta ya zama ba ta ke shirin ta amma kuma inda har ta shekara goma ba a daga cin karanci idan mutum kuna tare da shi kana cin moriyar tsaron da wannan moriyar ta kauce kai kuma ka rabu da shi amma dai shari'a ta ba ta dama za ta iya neman ya sauke mata amma dai a wani lokacin idan ka tausaya wani sai Allah ya tausaya ba in kika zauna ki kula da shi ke kuma sai Allah ya kula da ke ta wani guri na daban wannan dai shine abin da faɗa wallahi wannan na karshe ko to wannan shine karshen tambayoyin mu da duk abubuwan da zamu yi wani abu da zan faɗa mai kyau game da mutanen jami shi ne duk inda ka je ka samu mutum a jami za ka same shi da karamci mutanen karamin zauna da su lafiya mutane ne masu karamci yadda ya kamata na yi shekara hudu na musu tafsiri amma har yanzu ko bana na san sai sun zo wurin tafsiri na akan sun kawo ziyara muna cikin mu'amala da su ba kyau to wannan iya daga sun abin da na yi sun a gurin mutanen Zariya. mutane ne masu mutunci mutane ne masu karamci mutane ne masu sanin ya kamata roƙon da nake Allah ta'ala Allah ya sa ku dore akan haka Allah mu ɗauki sarki ya sa ku a akan wannan ɗabi'a na yi zama da wasu a Najeriya da wasu yan Zaria tun daga lokacin da muka yi wannan zumuncin da ke tsakanina da su a yanzu ya fi zumuncin waɗanda da yawa daga cikin waɗanda muka fara tun daga level 2 har zuwa level 5 amma sai mun zauna a zaunin kulle kawai shekara ɗaya amma wallahi mun zauna da su cikin karanci da mutunci a yanzu idan ya zama ina da fes a kaduna ko a zariya ko ba zan iya zuwa ba lauya zan kira a nan ko na kira lauya a kaduna in ce mai da kes na da nake da shi ba zan iya zuwa ba dan allah ya je yi mun ya so daga baya ya zo haka muke zaune da shi na haka mutane da suke da karanci kar ku mamaki yadda muka raha da dakta wannan yana daga cikin karancin da rashin yan zariya suke da shi za su faɗa za a faɗa akwai abokinmu na san kun san shi da tajamilu da haka da tajamilu mun haɗu shi zabi wasa mai magana Zariya, ya mun magana kano mai magana Zariya, ya mun magana kano haka duk wani wanda ka sani dan Zariya wanda muke mu'amala da su mun yi aikin haji da wasu mutane a Zariya a 2004 no 2005 har yanzu zumuncin mu yana nan muna ma da gurbi na musamman na iya wanda muka je wannan aikin hajji a wannan shekarar sauri umara ce muka je 2003 sauri sai umara ce muka je 2003 muna da group da yan zaria muna nan muna tattaunawa muna duk abin da ya kamata mu ko muna irin wannan wasan da raha da sauransu da haka ni a waje na mutanen zaria mutanen kirki ne musamman maza suna da kirki suna da mutunci da sanin ya kamata amma tun da mazan masu suke zama mutanen kirki na tabbatar matan ma mutanen kirki ne a rijalu ta ka'ibin rijalu ko ba ka ba to Allah gaba ɗaya tattara ku da wannan cikin gaba ɗaya da mu mutanen Kano gaba ki ɗaya Allah ya sanya mu cikin aljanna sannan kuma ina so zata magana da ya faɗa wai ban ce a ba ku gurasa a gidan aljanna ba ai ita aljanna matsayi matsayi ce idan ka je matakin farko a baka doya idan ka je matakin na ƙarshe kuma shine a samu gurasa lafiyayya yar shakara to daga nan shi ne ta yi makura a ka yi makura a gidan aljanna fatan mu ne gaba da Allah ta rika mu nan yan aljanna kuma wannan taron na rubuta dakka ba zai kare magana ba wannan taron na rubuta dakka ba zai